alaihi wasallam saboda ka abin da aka yi wallahi akwai ciwo gare shi amma kuma gashi Allah ya ce mai to in baka iya yahe mai ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum kai baka son Allah shi gafarta ma to dan me ba za ka yahe ma wani ba in muka dibi ma'anar wannan aya ba za mu iya gaba da 'yan uwanmu ba saboda kurakure da suka yi mana Allah ka ba mu haƙuri da juna shine subhanahu wa ta'ala ce wa ati zal qurba haqqahu ku ba ma abin nan na kusanci na zumunta ku ba su haƙƙin su Allah ya irin wannan magana cikin suratul baƙara inda ubangiji subhanahu wa ta'ala na ya yasluna na amara Allah bihi walladheena yasluna ma amara Allah bihi ويخافون سوء الحساب subhanahu wa ta'ala yace ma'ana ya girmama ya nuna yadda shiga alladina yasiluna ma a marar bihi an Sala. wa'anda yake suna sadar da abinda ubangiji ya yi umarni na a sadar da shi Allah ya jinjina masu kuma ya gode masu saboda wannan duka mufassirin rahimahumullah sun ce wannan zumunta ne zumunta ce Allah yake magana a cikin wannan aya in ka dibi a cikin wata sura suratu ra'ad zaka ga kuma eh, abin nan yayi zargi ga waɗanda suke yanke zumunta har yana cewa ulaika lahumul la'anatu wa lahum la'anatu masu yanke zumunta Allah ya ɗebe musu albarka ya ce wula’ika lahumun la'anatu wa lahum su’u dar wa'annan la'ana Allah ta tabbata gare su kuma wa'annan Allah ya musu alƙawali eh, zai shigar da su mummunan gida su’u dar mummunan gida bayan mutuwarsu Allah ya kiyaye da gida mai muni Allah da kanshi ya ce wannan gida yana da muni inda zai saukar da wa'anda suke yanke zumunta tsakaninsu da 'yan uwansu wani ma abin da bai taka kara kare ba sai ce ko lahira kada Allah ya haɗa ni da wane subhanallah subhanallah kuma baka sani ba wannan da kace kada Allah ya haɗa ka da shi ko lahira baka sani ba wala Allah Allah shi yabba ce tonka kai na shi kai da ka amfani da shi ba shi da amfani da kai ba domin abubuwan tsari ne na ubangiji subhanahu ta'ala a ah, sai ce wal miskin miskini ana nufin mutumin da bai ajiye abincin da ya wuce wata shida ba don mu kewaye ga dukan fassarorin don akwai masu fassara miskini da cewa wanda bai wuce abincin kwana uku ba ko kuma abincin shi iyakacin shi na yau ɗaya ne yake da shi akwai wani lokaci kafin a kawo suna tv nigeria muna alaka mai zurfi tsakanina da dafite sale kusan shekara talatin to sai lokacin dafite sale yana tsananin buƙatar alaka tare da ahalin sunna to ya neme ni cewa yana so ya shiga siyasa yana so a nemo mishi manyan malamai su mai addu'a ni ce to gaskiya ni dai in ni da ka ɗora ma nauyin nemo waɗanda da su ma addu'a to ni na yi buƙatar a karkata ga talakawan malamai miskinai akwai mutumin da in ka ba shi dubu ɗaya sai ya rikice ma bai san hanyar da zai biya fita ɗaki ba kan dubu ɗaya kawai duk da dai bana Allah ya yi mana wa'azi mutum na da miliyan ɗari amma inda za ka ba shi kyautar dubu ɗaya ka sai ya yi a ya yi sujada Allah ya mana wa'azi ya gwada mana daɗa balle alkiyama ga kada kuɗi ba su da amfani to ballantana alkiyama to shi ne subhanahu ta'ala abin da yake magana akan miskini a nan saboda ka miskini a takaice dai wanda yake da gani ne kasan talakana sai dai kada mu cuci su malin bello alarama da su malin shehu tudun wada saboda ubangiji ya ambaci su ko bangaren malamai ya ce ya hasabu humul jahilu gani ya amina ta'afu shi malami da liman na juma'a da malamin zaure da malamin mata da malamin islamiyya da malaman da'awa su wa'annan kada ka dibi jikinsu inda ka yi musu alkhairi Allah da kanshi ya ce duk wanda bai san sirin malanci ba to in ya gane su zai yi zaton masu arziki na haka Allah ya faɗa ya ce amma ka yi musu alkhairi ka dogara ga Allah babu ruwanka saboda shi wannan ƙur'ani duk mai karantar da shi to Allah bai bari a dinga kallo ne cikin ƙasƙancin rayuwa ba zai yi ba don mai yi maƙur'ani hidima sai Allah ya ɗan haskaka shi ko da gida ne bai karya ba bai da abincin gobe amma bai zama daidai da wanda zaune ɗaya yake cikin gari ba wata hidima da ya kawa ƙur'ani ba su zama ɗaya in ba don tonon asiri bisayin ce abdullahi bawa ya taso nan ku gane shi wani gudan ƙato ne wallahi amma kar ka yi mamaki in ka ga da yake fokuwa da masara in an yi mai aihuwa sai ya yi ta dubarun yana za a samu rago amma saboda dalilin kawai mutum yana yi ƙur'ani hidima ina da wuya in kana son ka ga malamin addini walakantacce to sai dai in malamin bid'a ne in malamin bida'a ne ko yana da kuɗi Allah zai wulakanta shi don haibar shi Allah zai cire amma malamin ahalin sunna ko keke dai agare duniya ba ka gani ne cikin mugunyar kama kuma ku diba da kyau ku gani wannan aiki ne na Allah subhanahu ta'ala saboda haka abin nan ku yi kokari ku ciyar da miskinai kamar yadda suratul insan take faɗa yana cewa yufuna bin nadar saboda haka miskini wurare da yawa cikin ƙur'ani akwai ayoyi cikin suratul baqara akwai su cikin suratul nisa akwai su wurare da yawa Allah ya ba mu umarni akan makyauta ta ma miskinai ka taimaka ma miskini kuma kada ka nemi godiyar shi ko wani abu kawai ka yi mai alkhairi ka tafi abinka Ni yana yiwa ma ka bashi ba tare da kowa ya sani ba la shakka huwa ahsan kaman ka kai mai buhu kofar gida ne sai dai shi miskini wanda ke samun sa'i uku da cat ko ka kai buhu kofar gida ne to zai yi watanni ha bai kula shi don bai ada ana iya bashi buhu don haka sai ka sa wani ya gaya mai ai buhun nan da haga gani kofar gidanka naka na don haka ka sa a sa ma shi cikin gida saboda ka amma Allah dai ya ce ba laihi in tubdu sadaqata fa ni'im wa in tuqfuha Allah ya ce in tubdu sadaqat in kuka bayyana da sadaka ma'ana da za ku yi sadaka sai kuka bayar da ita bayyana jama'a kamar lokacin da muka yi lancin marayu kasan marayu miskinai ne suna cikin miskinai an dan bambanta su ne don ka gane matsayin kowane wanga bai da uba kuma bai balaga ba wanga kuma ya balaga dattijo ne amma dai talakana sai aka kira shi miskin to shine subhanahu wataala eh, yayi magana a kansu kuma ya bambanta su to kada ba sai ka damu da godiyar shi ba inna ma nutaimukum liwajhillah in da ka ciyar da shi ka ciyar da shi kana mai neman yadda Allah in lalura ta sa bayyane ka bashi niyya ka dai don Allah wani dalili ya sa cikin mutane ka bashi babu laihi Allah ya ce in dai kun boye ta fa ni'imahi madalla da ita don ta hi kore shubuha na tsalkin niyya Eh, amma dai idan kuka yi ta bayyane kuka ba fakirai tunda Allah ya san niyya ku tana da kyau don akwai wanda zai ce a shiga layi to kaga tunda ya ce a shiga layi yana son kowa ya samu to wannan shi ma Allah ya ce ba damuwa shi ma dai ma dalla da wannan sadaka ya yarda da ita saboda innamal a'malu bin niyyat to shine Allah ya ce wal miskin lalle ku taimaka ma miskinai kada ka damu da ba miskini abu mai yawa naira ɗari kana gani a wasu yi kaɗan karka damu ba shi da yawa mutane eh, mu da yake jama'a suna ƙoƙari sai sun gana da mu sun yi mana alhairi da yawa sai ka ga cewa in baka ba mu kuɗi da yawa ba kaman akwai kunya alhali in ka ba mutum dubu biyu sai warware matsala da yawa baka sani ba amma sai ka ga kai da ka tare babban limamin juma'a ka bashi dubu biyu ai gara dai ka bari haka samu la dubu ɗaya samu ka ba mutum ɗaya haƙuri gamsar da ɗan adam sai Allah aka damu ina yi wasan da ka bashi dubu nan ɗaya wato mace yake sanda kila za ka bashi dubu hamsin watakila ma lokacin yana da kuɗi ba su da tasiri kamar lokacin nan da ka so ka ba shi dubu ɗayan nan kan rena su ba shi ɗai kawai tafi abinka ya ba mamaki yara na can gida sun kai mai ko ƙaƙa to ɗan dubun nan guda in ya je shi warware lalurar mata ta yi tana bi ne ɗari uku na daudawa wato miskini yana da sha'awa malam saboda ka wallahi in ka ga talakan da yake ce wani abin zai birge ka zai zo da naira 700 ka ga ya sai kuli-kuli naira 50 ce ba ni daudawa 150 ba ni sure ko ya kuwa ba ni kwata ba ni magi da biyu cikin 700 wallahi sai ce wani ka ga da tijira ta yashi na wani ƙarhi-ƙarhi kuma 700. saboda ka ku bar in inda mutum talaka na yi mai alkhairi karka ga kaɗan abin karka damu aisha ta karantar da mu cewa annabi cewa ya yi walau bishakke tamra ko da da tsagin dabino saboda ka nemi kariyar wuta azabar wuta ko da da tsagin dabino ta ce ni na ba da ɗaya mai laihina saboda haka idan har ana iya sadaka da dabino ƙwaya ɗaya to balle kai da ka ba mutum naira hamsin ka ba shi murtala ko naira goma ce gare ka ka dibi wanda ya dace da ita ka ba shi naira goma ɗin karka damu da ya gode ko kai ya gode don talaka ciyon baki gare ya ga damun ka ba shi naira ɗari biyu ya to ya ce ma mutane wallahi wani ya ba ni naira ɗari biyu sai ya ce to wani don kamar wani ka don ba ka ɗari biyu mi ya yi don talaka na da irin wannan shegen yaudara da zahiran banza don haka kawai ka ba shi, kai inda kai na ma nutsa imakon wajen hila muna ciyar da ku ne don neman yadda Allah la kun minkum an. wala shukura ba sai mutum ya gode ba ka ba shi kawai ka tafi Shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce wa sabil da kuma ɗan hanya ne an ce ɗan hanya ana nufin ba ko wanda ba bai zo zama ba ta mu irin mu baki ne amma ba irin haka nan ba muna da ɗan bambanci da ɗan hanya domin ɗan hanya biyowa zai ya wuce ya tafi kwana ɗaya zuwa uku aka bashi zai ƙare abin da ya kai sai yi ta tafiya don haka irin shi wannan shine Allah ya ka bashi kulawa sosai in ka gane baƙo ne yana da buƙata ka yi sauri ka bashi ruwan sha yana so ne sallah ya sauri ka samo mishi ruwan sallah ka ba shi tabarma ka ko ka gwada mai masallaci ka yi mai hidima ta ɗan kwana uku ka gwada mai hanyar da zai bi ina kai yi wuri kaza to hanya kaza ba ta da kyau amma in ka bi hanya kaza ta yi kyau duk dai ka taimaka haka na ɗan abincinka ɗan abin shanka ɗai hidima ka ne da gobe sai ka yi mishi ah, shine subhanahu wa ta'ala yake nufi da wabani sabid da kuma ɗan hanya ma'ana wanda ke biwa garin ku kawai ya wuce da Allah ku taimaka mishi ya wuce da shaida cewa garin nan naku yana da yana da kirki domin kun gani a cikin suratul kafi ga annabi Musa ya kamanta mu annabi Hadir cewa mutane antakiya ba ahalul hairi bane ba su cancanci a yi musu wannan hidima na tada doguwar katanga ba dalili saboda fa'abau an yi daye ma saboda sun ƙi su yi musu hidima eh, su ciyar da su abinci ashe kenan idan ba ya biyo ya wuce ɗaya ya tafi abinai to ɗan kyautatawa da kai mai zai sa yawa duka garin shaida in ya tahi kai wani wani gari yake kici a aini ɗan garin kwanta gora ne wata rana ɗan garinku ya kai bakunci can garinsu su za ka ga ya kama jiki ne wani tawo mu ta gida ai garinku gari ne mai albarka ni na yi sha'awar garinku saboda nan ni ta garinku wallahi nan da nan aka kame abinci mutanen nan suna son baki sai ta faɗin ta alhairi har da abin da ba a yi mai ba duk garin ya tsalkake shi don haka kada ku wulaƙanta baƙo mai biwa ya wuce abin nan ku yi maicin zarafi saboda da labarin zai tahi zai je ya yada labari ya ce ga abin duka sai ya ɗauka duk garin haka nan na kuke saboda sai ku yi kokari ku gama lahiya da shi ya wuce ya tafi inda dayana a sai ce me duk da an ce ku taimaka ma dangi ku taimaka ma yan uwa duk da haka ubangiji ya ce wala tubadir tabdira kada ku yi almubazzaranci kada ku bazzara dukiyar ku bazzarawa mun duba wannan aya ko wannan kalma abinda dai muka lura su malamai ahlul ilm rahimahumullah sun kasu kashi biyu kashi na farko suna ganin abinda ake ce ma shi shine banna dukiya ba ta hanyar da za ta amfani kowa ba sai ake ce ma almubazzaranci ah, kashi na biyu suna ce sa ka wurin sabon Allah shi ake ce ma almubazzaranci da yawa daga cikin sahabbai sun ba wannan tafsir wannan ma'ana muhimmanci kwarai ka kashe kudin ka kaman ka sayi sigari kaga almubazzaranci ne ka ba da kudi ka yi dina almubazzaranci ne domin ka bazzara dukiya ta hanyar da azaban Allah ɗaya za ta jawo ma ko ka kashe dukiyarka ta wani abu wanda yake shari'a ba ta yadda ba irin caca ko ka yi caca a yi ka kaga duka almubazzaranci ne ko wani abu dai wanda yake kama da sabon Allah kada ka sarrafa dukiyarka ta inda duk zaka iya sanya ta ya zama akwai sabon Allah a cikin wannan dukiyarka ya zama almubazzaranci eh, ubangiji subhanahu wata'ala a cikin eh, abin nan wata aya ina jin eh, cikin suratul furqan ne Allah subhanahu wata'ala yace walladina idan anfaqu والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم وكان بين ذلك قواما yana daga cikin ma'anar wannan aya shine Allah ya ce walladina idan shine waɗanda idan za su ciyar magidanci zai ciyar da iyalin shi komai yawan arzikinka kana da tsarin da Allah ya dora ma a wurin girki ba a yadda ka yi ɓanna ba idan an faƙo idan za su ciyar da dukiyarsu ko su ba iyalai ko su yi ma baƙi hidima ko su yi ma jama'a abinci su da hana kuwa ta'ala ya ce lam yusrifu ba sa yin ɓanna abinda israfi shi ne ɓata dukiya ta hanyar da koda dabbobi ne ba za su amfana da ita ba domin in tsuntsaye da kadangarai da kwari da dabbobi da wani mutum ko wata halitta Allah za su iya ci daga cikin dukiyarka ko da rago ne da ka turke don shi kiba ka yi layya to duk abincin da ka bashi Allah zai biya ka hadisi yana na cikin libatul qari min imam al-buhari idan ka ajiye mace a gida matarka ce Ah, don haka akwai amfanin da take ma duk da haka Allah zai biya ka duce wannan nan zai biya ka ciyar da ita da kai haka na ƴaƴanka ƙanana da kake ciyarwa duka za a biya ka amma dai abinda Allah ba ya so kada ka yi ɓanna kada ayi abincin badage badage har ya wuce yawan jama'ar da za su buƙace shi ko kuma ya zama an yi abincin dan abin da aka ci kaɗan na ne manakon a tattara a sa shi ga kula a ruhe shi sai a guntun tuwo ko kingin shinkafa ga filet ko ga gaɗan kwano buɗe ƙura agwagwa da kaji su yi taɓanna tai ko almajiri in ba yunwa ta ka yunwa ba da kai ka iya cin wannan abu wannan duka yana cikin israfi shi yasa wato ciyar da mutanen basawa waɗanda ba su da aure ciyar da su yake da ban haushi don mafi yawa in mutum bai da mata bai yi aure ba saurayi ne to da ka ga bai ma yi aure ba balle ya san zahin kwanna abinci da kula abinci bai ma jin zahinsu ko na uwa ta yi kuwa da ka ga an kayo mai abinci aka kawo da shi da abokai ne kowane ya ɗanci ya ƙoshi ya wanke hannu sai ya ɗauke kafa ta kawai ta tahiya in ba Allah ya tsare ba sai dai shi ba kula wurin nan almajirai su ɗauke ko kuma ya raga abinci gashi nan kace-kace babu tsari cikin abincin da doka shesa tsarin da laraba suka fito da shi shine a zuba abinci cikin babban kula sannan a shirya filet-filet ƙanana sai ka ɗan ɗibi bakin abin da ke ka, kada ka zuba da yawa don in ma bai ishe ka ba sai ka sake ƙarawa don mafi yawa kun ga abinci yan aljanna abinci ne wanda ake yi ko da ruwan kofin da za su sha bakin cikinsu ne Allah zai ajiye girman kofin nan haka nan in wani abinci ne bakin abin da cikin suka ɗauka haka filet ɗin zai zama saboda wannan dalili shesa bai kamata ya kasance inda ka cin abinci ka loda ka loda ka loda tun kana iya ci kana sheɗa har ya biɗe hita saboda loda tuwo ka ɗibi abincin gwargwadon yadda ya sawaka in ma baka ƙoshi ba kana da ƙari sai ka ɗan ƙara amma yadda za ka yi abinci ka yi ɓanna ka zubar da shi ƙasa kamar inda basawa ke cin abinci za ka iska shinkafa ta zube ƙasa ko'ina ga shi nan wani ma da ya fara ɗancin naman kaza bai koce yi gaba ɗaya ba sai ya ji da saura irin wannan duka addini bai yarda da shi ba saboda yaka yi ce ina hula hibbul musurifina malla bayi son masu eh, masu banna akwai wani bayani da zai yi wata aya da ke tafi a gaba saboda ka mana iya mu wuce wannan Allah ya ce innal mubaddirina hakika masu yin almubazzaranci da dukiya ma'ana suna ɓadda arzikinsu ta hanyar sabon Allah kanu ikhwana shayatin sun kasance yan uwan shedanu ma'ana sun zama na masu tarewa da su da shaiɗan a wurin aikin shi saboda haka kada ka fuskura yasa sigari ba ta da kyau haramun ne haramun ne musulmi sha sigari saboda sigari ka kone kuɗi ga abin da ko ka ja ka busa hayakin bai baka wani vitamin ko energy bai baka wani abu ga jiki balma sai dai tuta mahuhunka kuma sannan sigari tana dan nuna rashin kamala ga dattijo mun dattijo na shan sigari in wasu suka ganai za ga mutu ya dan rage musu kima ga idanunsu saboda sigari tana sa mutum a gane shi bai da kamala don haka yana da kyau mutum ya yi iyaka kokari ne musamman lokacin ramadan ya kauce ma sigari sigari ba ta da kima na farko ga cutar da mutane saboda wari ko ka sha ta ka kare sai mutane sun ji karnin ta ga jikinka sannan shi kuma tana sa lebon kai baki baya ga haka kuma tana eh, tana kawo maka fitina a wurin ranar mutuwa akwai wani dalba dalba na bulashi-bulashi da zai dinga tararo maka eh, ga likafani bayan mutum ya mutu yana shan sigari ya daɗe yana sha to zuwa minti talatin awa ɗaya an yi mai wanka an lullube shi to in jiki ne ya sake gaba ɗaya to akwai wani darkanan wannan sigari dai dinga tararowa ga dubura ta yana wari yana ɓata likawani kaga kuma mala'iku ba su son abu mai wari eh, saboda haka yana da kyau dai mutum ya guje ma harakar sigari haka nan kada ka sai da ita duk abin da shan shi yake da illa to haka nan kuma sai da shi ma yana da illa shi ne subhanahu wata'ala ce lalle ne masu almubazzaranci tunda suna baza dukiyarsu ga sabon Allah sun zama yan uwan shedanu kamar ka kashe dukiyarka wurin ajo wurin makada wurin lancin din gargajiya da abubuwan banza kada ka bada dukiyarka a wurin bal kaɓar da dukiyarka wurin masallatai wurin ayyukan addini kamar irin mai bajet wanda yake sai ka yi tsamanin zai ƙare arzikin shi gaba ɗaya a wurin aikin Allah saboda ka jiya wasu mutane suka zo ta ce mini ya kamata in je gidan alhaji rabi mai bajet in mai godiya ni ce a ai wannan mutum ya wuce a je gidan shi ai mai godiya abin da ya wuce haka don haka ni ba zan je ba ku je ku yi mishi addu'a <clears throat> in ka je to me za ka ce mai wace kalma za ka yi amfani da ita har shiga ne ka gode mai wanda zai iya kai level ɗin abin da yake yi ma addini saboda ka sai dai kawai a addu'a annabi sallallahu alaihi sallam ya ce man sana abikun ma'arufan fakafi Oho. da wanda ya muku wani abu na alkhairi ko mai mukafa ma'ana ku sakan mai. fa'in lam tajidu ma fa da lahu in kun gagara yanda za ku iya sakan kamai da abin da ya maku ku yi mai mukafa'a to kawai ku yi mishi addu'a saboda ka ba shi kaɗai ba ne akwai su tajirai ba sai na yi tabin su ɗaya bayan ɗaya ba duka suna nan ahalul hayr sai ku yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wa kana shaytanu li kafura shi kuma shaytan bai gushe ba yana mai cewa ne ga ubangijin shi subhanahu ta'ala, saboda ka bai kamata ka zama dan uwan shedan ba ma'ana mai haɗi tare da shi a wurin sabon Allah Allah ya kare mu na'am wa imma tu'rifanna wannan aya bangiji ya faro ne tun daga kan iyaye ya fara daga kan iyaye so da yawa akwai iyaye da za su zo ma da bukata alhali gaskiya tsakani da Allah bukatan nan ta fi ka, to kana cikin wanda Allah yake magana a nan wani lokaci kuma za ka ga cewa wani ɗan uwanka ne dangin babanka ya zo daga ƙauye ko ya zo daga shiyarsu unguwarsu ya kawo maka wata bukata shi a iya abin da ya sani kana da wannan abu amma tsakani da Allah abin nan babu shi kamar Najeriya shekara biyar ko in ce shekara biyar ko in ce shekara uku ko hudu tun lokacin da aka shiga fitinan corona wallahi in mutum ba hankali gare ba zai zagi alhazan gari don yana da wahala ka gane sirinsu mutumin da ka sani shekara hudu shekara biyar a baya yana maganin miliyan goma wallahi sai da matsalar korona ta kai ko dubu ɗari bai da kai ko don kana wawa Ta ce ka kai mai bukata abin ya buwaya kuma ka zo kai ta zagi ne jika kama alhaji alhaji wallahi gidan da agare garin ga ya kai gida ko ba su kai goma bayan Allah ya so bai rasa gida biyar kai baka san duniya ba ya sai suwa wallahi ya sai suwa baka sani ba ya bi dare ba bawan Allah bashi ya koro shi ya sai da gida ne na bakin hanya gidan da ka sana shi ne ya sayar yana dan neman tuwa makai ne asiri sai ka ce shi alhaji wai hadda wai motar ga alhaji wai yanzu ya bar shiga tsadaddan mota wai yanzu eh, sai dai wai wani ya to ya daukai oyo ya sai suwa kila masu bashi su amshe ta jingina ko kila ya bashe ta jingina don Allah ku dinga in baka san gari ba saurari daka haka nan ma'aikatan gwamnati da kasan dori shekara takwas ɗin da aka yi na wannan siyasa ko wani ma'aikaci da ka sani yana ba caka da kuɗi ka ce yanzu wani ai baƙaruwa gare ba ka san abubuwa da suka shiga ba shi dai ɗan adam Allah ka yi haƙuri ka yi mai uzuri ka yi ɗan adam uzuri shehu usman bin fodiyo radiyallahu an a cikin hiya usunna wa ihmadil bid'a shehu yayi magana yana cewa shi mumuni zai dinga bin uzuri yana in yazo yau ya samu gobe zo ya samu dibi yazo bai samu ba sai ce Allah sarki alhaji Allah ya buɗa mishi kila abin ya yi rauni amma ba wai sai ka ce kuma alhaji yanzu an fara rowa kada ka mai wannan saboda sirin ɗan adam sai Allah gashi nan mun wuce wata aya rabbukum a'lamu bima fi nufusikum Allah ɗaya san abin da ke cikin zukatan dan adam in ka ga mutum don Allah kai mai kyakkyawan zato kai mai fahimta mai kyau ya baka alhamdulillah in bai baka ba kai mishi magana mai kyau ka tafi abin ka kakka zage shi shine shi kuma alhajin ko kuma shi mutum wanda ke da iyaye masu bukata amma ta buwaye shi ko kuma danginka suna da bukata amma bukatan nan ta buwaye ka ko kuma bako ne ya zo yana da lalura an ce kai mai hidima amma abin nan dai da sauki haka nan kuma kungiya bayan wa'in ga dangi duka akwai kungiya kuma kungiya ta san ka saba ba ta tallafi a tafsiri ka saba ba ta kuɗi mai yawa yanzu kuma an zo wani tafsiri ka ɗau kuɗan kaɗan ka bayar ko kuma an kai ma takarda baka ce komi ba sai hagaɗe talakawa su yi ta hasala a yi ta maganganu shi wani wai hadda ɗan tallafin da ya ba mu ya bari ku ta batu ne wal jununu hununu hauka dai fanni fanni ce baka san halin da ya shiga ba saboda ka Allah subhanahu wata'ala dai abin da yace wa in ma turidanna anhum ko wani dalili ya sa na rashi sai ka kau da kai ga mabukatan 'yan uwa ko ka kau da kai ga wata bukatan mahaifi ko ka kau da kai ga wata bukatan mahaifiya wani dalili ya sa an zo neman taimako gare ka abin nan dai akwai matsala ka kasa bayarwa to sai Allah ya ce fa faqullahum qawlan mai eh, na'am ka kau da kai gare su ibtiga a rahmatin min rabbika tarjuha abin da yasa ka kawo da kai ga tsohonka da ya gaya ma yana son ya je haji ko yana son ya je umara ko yana son ka sai mai mashin ko yana son ka sai mai mota ko yana son ka gina mai gida ko yana son ka sai mai wani abu haka dai na daban maya ɗaya ya gaya ma magana biyu ya sake yi ma magana uku ya sake yi ma duk dai kana kawo da kai ba ka yi abin da ya ce ka ba ko shi ko dangi ne amma yadda Allah ya umarce ka ka sai ka kawo da kai ba ka ba me yasa ba ka ba saboda ka kawo da kai ne saboda kana neman rahama Allah wadda kake fatan ta nan gaba tarjuha wadda kake burin ta nan gaba misali ya kawo bukata amma tsakani da Allah lokacin da ya kawo bukatar na abin nan ho babu shi don haka baka yi ba sai Allah ya ce faqul lahum qawlan mai tura ka gaya mishi magana madaidaiciya ma'ana ka gaya mishi magana mai kyau Shi na wurin tafsiri na mai sura suka ce yana yiwa ma'ananta ka ce mishi wani yanzu kan gaskiya abin nan ban iya shi ka yi haƙuri nan gaban Allah ya daka Allah ya sake buɗa mini in Allah ya da wannan abin zan yi ma shine kaulan mai sura wasu kuma suka ce ka ce mishi wani don Allah ya haƙuri ko kuma ka ce Allah ya kawo ko Allah ya sauƙaƙe ko Allah shi ma fatahi ko ko wani ya hankuri ka dai gaya mishi magana madaidaiciya wadda babu ba ka caka wani shi shekarun je bai ma ba eh? ka taho wurin mutum ya yi ma yanzu ka taho bai ma shi kai ba ka san abin da ake ciki ba da Allah karka yi wannan ka daya mai magana mai kyau ka ce wane ya haƙuri shi ko in mai hankali na ya kamata ya sani daga cikin ahlul ilm rahimahumullah sun kawo hujja da cewa wannan aya ta sauka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wata mata ce ta aika ɗanta ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam nemo mata taimako ko da ya zo ya sami annabi babu komi sai ce to ta hiha an jima eh, shi kenan sai ya dawo ya ce mata ya ce a bari ha an jima ko Allah na sa wani abu ya faɗo sai ta ce ka sake koma wuri ne ka ce mishi ya bani mana gyautun da agare shi ko jubba ta ya bani ita ɗai ta aga jiki ne wai ita a ba ta koda wannan shi kenan sai abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire ya bata to lokacin sallah ya an yi kira kuma bai da suturar da zai lullubawa ya taho ya ba da sallah kaga wannan abin ai ya takura mishi to shi yasa dai aka ji da wannan aya la halin wannan hadis fihi nazarun yana bukata a yi bincike game da ingancin shi amma hadisin da lissan ya tabbata sahihi ne Shi ne wanda muka kawo bara da wani ya zo ya ba annabi kyautar wata jubba mai tsada eh, yana ya sawo ta shi da kai ne an ga alama ya ji daɗin kyautan nan sai wani bawan Allah ya tawaita ya lalaka ba bani wannan tawahi kuma ga ta sabuwa kuma jiya jiya aka shi ita sai annabi ya koma cikin gida ya cire ya sa tsohuwar sutura ya kawo ya bashi sai sahabbai suka nuna kai amma kai wallahi baka kyauta ba ba su ji daɗin yadda ya yi haka ba don shi ɗabi'a ta ba a roƙo ne kuma ya kasa yin kyauta kudi ba yana kwance kan ciwon ajali yana batun mutuwa wata boya ta ta ce ya yi mata sadaka ya yi mata kyauta ya ce to fita an jima ki dawo sai ta ga alamar ciyon nan da waya haibar shi ta ce ah, an jima in ni dawo ban iske ka ba sai ce ki je wurin abubakar shi kenan kuma abin da ya faru kenan ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam har da kwanci kan ciwon ajali sai yayi alheri shi dai baya son a gita mai da bukata ya zama na bayi ba alaihi salatu wassalam saboda ka wannan hadisi wannan shi sahihin hadisi ne na tabbatar da shi domin daga baya gaya masahabai ce musu ku yi haƙuri na gaba ku ji daɗi ba to abin da ya sa ne roƙe shi ya bani wannan sutura san da ya sa ta yayi jika-jika da zuha don haka ni nemi ya bani ita don in aje ta in na mutu a yi mille kahoni da ita ina kyautata zaton Allah zai sa ni aljanna saboda gumin jiki ne da ya haɗu da jikina an yi mille kafani da shi ba zan shiga wuta ba sai sabai suka ce to wannan ya yi mana wayo wallahi kenan zargi ma ya ƙare wallahu alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته